الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل نكي مغانا آه يوم muna takwas ne ga watan jumada asaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda i daidai da 22 ga watan ɗaya shekara 2021 inda muke gabatar da karatu cikin littattafai guda biyu littafin a ƙa'idu shi'a al'imamiyya al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami a furofeso A abdurrahman bin sa'ad wanda wannan shine majalisi na saba'in daidai a kafin mu shiga majalisi na saba'in daidai shine akwai wasu sanarwa da ya kamata mu yi guda uku yanzu a sanarwa ta farko shine gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu da safe za mu yi lakta da ƙarfe goma daidai mai taken danniya da zaluncin da da yawan maza yanzu suke wa mata wajen rayuwar aure kuma insha Allah a wajen laccan nan gobe za mu ware layuka guda uku layi na farko zai zamanto za a kira ne kawai ta whatsapp daga kasashen waje layi na biyu mata ne za su kira ta regula line sai layi na uku wanda maza ne za su yi amfani da shi kamar yadda aka saba In sha Allahu gobe idan Allah ya kai mu zami wannan laksha ɗin wato danna haƙoƙin mata da zalunci da da yawa daga cikin maza suke yi yanzu a sai a tara wannan laksha ƙarfe goma na safe gobe in sha Allahu abu na biyu akwai babban malami malam abubakar giro kamar yadda kowa ya sani ba shi da lafiya kuma ya bar ƙasar nan ya tafi ƙasar iji don neman lafiya to mutane kada su manta su sa malam abubakar gida cikin addu'a lafiyar da ya fita nema muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ainihin wato lafiya abu na uku kamar yadda aka sani wata wannan makaranta ba ta ginu ba don fasinal tana da ƙiyayya da wani mutum a'a tun mutumin da kaga mun zo mun yi karatu a kansa kuma mun masa raddi ba mu da wata fasinal ƙiyayya da shi amma abinda ka ɗauko na ɓanna to ruguje shi zami da kuma dalili haka kuma wannan makarantar ba ta ginu ba akan <clears throat> yi wa mutane rashin adalci da Allah duba wannan littattafan akwai wata magana da naga ibnu taymiya yayi a wayannan cikin photocopy nan a wayannan ko mun su gani wanda ya shafi at-tasawuf Allah ka sa yadda yana ciki za sake duba mu bai ciki duba nan a gani a ba su ba wannan aje su yawa ga sunan a nan ga shi ba ba shi ba shi ba ita duba a hankali in na gan shi na hango shi a cikin fotokofin nan zaka duba ma baki ba duba a hankali ba shi ba shi ma a sai ka ɗauke su gasanin a ƙasa fotokofin nan idan ba gan shi ba kuma ƙare shi kawai <coughs> aje shi kawai ba gani ba a don haka ba sa ciki a je su kawai magana da nake so in ce magana ce wacce shekul islamu bin taimiyya ta cikin littafin shi min hajji sunna ko majamu'ul fatawa na shi magana tana da muhimmanci ƙwarar gasken gaske wanda da na ga ainihin wato littafin shekul islamu bin taimiyya yana magana ne cewa allah bai yadda ba ka yi magana akan kowane mutum sai da asasi guda biyu asasi na ilimi da kuma asasi na ainihin wato adalci don haka ƙarƙashin wannan ne kada mutane su ji muna raddi ga dr ahmad ɗan gidan malam abubakar gumi su ɗauka cewa ko muna da wata fasanar da kiyayya ne na shi a mu ba mu da wata fasanar na wata kiyayya da wani mutum sai abin da ibayyana na gaskiya mu faɗi wato ga abin da yake na gaskiyar ga kuma abin da ba mata da haka a ƙarƙashin wannan a kwanan nan tsakani da Allah abin da yi na shiga daji wajen yin da'awa zuwa ga fulani abu ne da ya kamata a jinjina masa kuma ya yi ƙoƙari ƙwaron gasken gaske kuma muna roƙon Allah ya shirya shi Allah ya gyara halinsa wanda yake ba shi da kyau sannan Allah ya dawo da shi wato kan tafarki madaidaici ta yadda wato abubuwan da yake yi wanda yake ba su da kyau Allah ya ba shi ikon gyarawa sau da aka wannan makaranta tana masa fatan alheri a wannan janibin don bai kamata ya zamanto mutane <coughs> kullum kawai abin da ake tsammani za a ji daga gurinmu ba shine kurakuran mutane ake sa ran kawai za a dinga ji ba za a dinga jin abin da yake na daidai ba ne a bakinmu ba daidai ba ne wannan ba shi kawai an gan shi matsali shi kawai littafin yana da ana ɗibo su littattafai na kai can yana da alaƙa da yayi sha'ar ɗan tasawuf ne ba hmm. a ah. ya yi shi akan tasawuf ne muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri wannan bajimin namijin ƙoƙari da yi wajen shiga daji kuma wannan abin da na wajibi yana kan kowane malami wajibi ne sai an yi hakan wajibin ba zai sauka ba sai sanda aka samu wasu suka yi to sai ya zama a lokacin fardu kifaya ne amma wallahi in dai ba a samu wanda za su tashi su irin wannan ba to duk al'umma kuma ga baki ɗaya an yi laifi da haka wannan makaranta tana jinjinawa da ta Ahmad a wannan janibi kuma tana masa fatan alheri da wannan kokari da yi kuma muna kira zuwa ga gwamnati duk inda aka samu wasu wanda za su tashi su irin wannan da'awar to lallai dole ta ba su kowace irin gudunmawa wallahi waɗannan fulanin in ba addini aka isar musu da shi ba wallahi ba wanda ya isa ya gyara su ga kamar yadda gwamnati ta amfani da nata matsayin sannan malamai su tashi su yi irin abin da yi sannan kuma gwamnati ta taimaka musu sannan kuma abu na biyu kada wani dan ya ga irin yadda ya fara ya je shi ma ya ce zai shiga a'a in za ka je ka shiga to ka tabbatar cewa din da za ka shiga akwai cikakken tsaro shiganka da fitar ka shi yasa ba za ka jefa kanka cikin hatsari ba amma in babu cikakken tsaro gwamnati ba za ta taimaka da cikakken tsaro ba to gaskiyar magana eh akwai matsala bari mu gani shine wannan maganan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a nan wajen a muqaddima a cikin Minhaj Sunnah a mujalladi na biyar shafi na ɗari da ainihin wato ya faɗe ta guri biyu na farko kaga duk iya da Ibn kimiyya yake da yan shi'a da rudud da yake musu a minhaj sunnatun nabawiyya a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da da arba'in biyu ya ce cewa layi juzu lana bai halatta gare mu ba idan ƙala yahudiyun idan wani bai yahudi ya faɗi wata magana auna nasarani ko kirista sai ya ce fadlan anin rafidi ballantana kuma ɗan shi'a ƙawalar fihi haƙƙun maganar da muka san cewa a ciki akwai gaskiya an na turukahu auna ruddahu kullahu mu ce za mu bar maganan ko mu ce za mu yi raddin ta gabaki ɗaya saboda gaskiya ce ta fita daga bakin shi ya ce a'a bal na ruddu illa ma fihi min al ba ma raddi sai a cikin abin da yake akwai banna a ciki duna ma fihi min alhaqi banda abin da ke ciki na gaskiya to akan wannan ne makarantar ta gino in kai abin arziki ko ba ka tare da ita a fahimta ta yaba maka cewa ne yayi abin arziki in kuma kai na tsiya ko ana tare ta ce ba a tare a nan wajen wannan shine sannan ibnu taymiya ya sake yin magana karkashin wannan ayar wala yajrimannakum shan'anu qaumin yace hadhihi al-aya nazalat bi sababi ba'dihim ko bugdihim lil kuffari saboda kinda kafari suke wa musulmi ko kinda wato bi sababi bugdihim lil kuffari saboda kinda musulmi suke wa kafari wa huwa bugdun ma'amur kaga musulmi yake kafari ƙi ne da Allah ya sa ka kai shi a matsayin ibada yace fa idza kana al bugdu idan ƙi allazi amara Allah bihi wanda Allah ya umarni da shi kada na ha sahibahu an yublima man abgadahu ya hana ma'abucin wannan ya zalunci wani fa kaifa bi man yubgidu musliman bi ta'wilin aw shubhatin da zaka zo ka kafa kiyayya da musulmi saboda wani tawili ko shubaha aw bi hawan nafsi ko saboda son zuciya fa huwa haqqu Allah ya yublam shi musulmin shi ifi tantanta ka a zalunce shi bal yuqdalu alaihi za a yi masa adalci wannan cikin min minhajus sunna shi ma ibn tamiya ya sake yin wannan magana to da haka shi ya samu wannan makaranta ya zamanto ta ginu-ginu wadda tana da yanci ko muna tare da kai a fahimta kai abin da ba daidai mu ce ba daidai ba ne, ko kuma ka saba mana aqida kai daidai sai mu ce wannan abin da ka faɗa daidai ne dan ba kai muke kallo ba Allah muke kallo wannan shi shine haka a wannan abin da in yi kokari Allah ya saka masa da alheri yawwa kuma muna kira gaskiyar magana gwamnati ya kamata ta shiga cikin wannan lamari ire-ire na ɗalibai kuma duk wanda yake da sha'awar zai shiga irin wannan da'awar ta yi ƙoƙari a samu haɗin kai da gwamnati da jami'an tsaro a samu cikakken information inda zai ji da inda zai dawo a bashi tsaron da za a je a yi da'awar a dawo ainihin wato cikin kwanciyar hankali wanda wannan shine abin da muke fata Allah ya sa mu dace yanzu bari mu tafi menene tambaya ta saba'in da ɗaya hal ibtada a shiyuku shi'a shin malaman shi'a sun ƙirƙiri sha'a'ira wasu sha'a'irori wa amalan da wasu ayyukan na warattabu alaiha sawaban sun kazo suka jeranta lada a kanta wa jaza'an da sakamako bai gairi hudun minallahi ba tare da shirya daga wajen Allah ba wala sunnatin an rasulillahi ko an rasulihi ba tare da wata sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai malam yace na'malu minkum Allah lakum muna fata daga gurinku Allah ya muku gafara zikir amsilatin ambatan misali da zalika ga wannan sai malam yace na'am fa masalan misali la'nu Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Muawiya wa Aisha wa Hafsa ba'da kulli salatin maktuba bayan kowace sallah wacce aka rubuta ina ganin a nan wajen ban san akwai littafin mafatihul huljinan da na aji a gan shi ka hango shi aji ka gan shi wannan littafin da kake ganin sa mafatihul huljinan littafi ne na addu'o'i amma wala malan addu'o'i na iska to a ciki hadda maganan addu'o'i da tsinuwa ga la'anta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai za zaka ga wani bidiyo zazzaki yana addu'a yana cewa Allah ka tsine wa awwalu da sani da salisu da rabi sai ce Allah ka tsine wa wane ne na biyar haka suke yi to suna yi sannan suka kawo wani irin mugun lada ga wanda yi tsino suka aji wani irin mugun lada suka kawo kaga wanda ya tsine wa shedan da fir'auna da hamana da nassin qur'ani da suka zama tsinannu bai samu lada ba dan ba ba inda Allah ya ce gayar fa abin da ke cikin tsine wa wannan kafiran ma da qur'ani ya tsine masa ba ya halatta ne in ka zo duniya har ka tafi ka batta baka tsine wa shedan ban an je lahira Allah ba zai ce dan me baka tsine me ba dan ba ibada ba ce da Allah ibautar da kai to ka dinga tsinewa shedan to amma tsine ma shedan fa wai bai zama ibada ba amma tsinuwa ga Abubakar da Umar da Usman shine zai zama ibada wannan ya zo cikin furu'ul kafi kitabu a mujalladi na uku shafi na 244 da 24 kitabu sala hadisi na goma babu ta'qibi ba'da salati wa du'a da wasailu shi a mujalladi na hudu shafi na 599 hadisi da babu babu la'ani a ada dini babin da ke magana wai mustahabbi ne ka tsinewa makiya addini aqibar salati ƙarshen sallah bi asma'ihim kuma da sunayensu in ka gama sallah waje alu sannan suka me suka sanya latmal hududi Malam fuska kunci wa shaq aljihu da yaga aljihu bismi azair husaini da sunan ta'aziyya ga imam husaini min azimi ta'ati daga cikin mafi girman da'o'i wannan babu abin nan amma wallahi ina ganin kwanan nan na sassauki bidiyo irin su wasu ƙushin mari wallahi har sai da ta kai ya ce karanta ƙur'ani a munasaba na ma'atamul husainiya bai kai karanta ta'aziyar imam husaini ba ka gane ko anya ka gane ko bai kai at-tadbir wannan dukan kirji da dukan jiki da ake da ya gan fuska yace a munasaba ta watan al-muharram na al-husainiya yace da ka tsaya kana karatun qur'ani gara kai wannan yafi karatun qur'ani wasu ƙushin mari haka ya faɗa farin gani kamar in ba na ya kuskure ba kamar ina ganin na sauke bidiyon wasu ƙushin mari haka ya faɗa shi ma nan kagan shi nan idan na tabbatar na sauke bidiyon wannan ne kan kisirin kamar ba ta biyu الترجمة الحقيقية التي في الأذهان القرآن الكريم ما wannan ko? to bari ku ji duk da bidiyon ba shi da yawa amma ga abin da yake faɗa كثيرا في تلكم الحاله في حالة إقامة التطبيق يعني التطبيق قائم وانت تشتغل على القرآن لا يكون ثوابك مثل ما أن تلتحق لأن ذلك الالتحاق هو الترجمة الحقيقية التي تترسخ في الأذهان للقرآن الكريم باغani sosai ko wannan wannan rediyon da muke amfani da shi ba caji ne sau da aka kunga ga dan shi a yana faɗa at tatbir sunansa wasu ƙashin mari eh, <laughs> ya ce gara ka dinga dukan ƙirjinka a munasaba ta ta'aziyar alimam musayin da kaɗaya kana karatun ƙur'ani wanda suka kalla sun gan shi kowane ne wasu ƙushin mari ɗin nan abinda ya faɗa kenan wannan ya zo cikin a ƙa'idul imamiyya lizzanjani a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tara mawaqibul husainiyya sannan wasu ila shekuhum ala kashiful gita'i an hukuma a kan hukuncin taruwa fil ashiri min muharrami fi kulli amin a cikin kowace shekara bi tamsiri qatl husain wadan yin tamsiliya drama kan kisan alimamu imam kun san suna yi ko ko a nan Najeriya eh. a filin zango ko fada ne ko a zo a taro ana ta ƙarya malam a zo ana tamsiriya wai ga yadda aka kashe al'imamu husaini shi yasa isanul ilahi zai yadda suka yi munazara da wani ya ce an tumkatar tuhu <laughs> eh, ya ce an tumkatar tuhu ko kuka kashe shi ta <laughs> gani to tamsiliya wa ma jara alaihi da abin da ya faru ga al-Imam Husaini wa ala ahlihi da mutanen gidansa wa i'lanil huzni da bayyanar da bakin ciki minan nubbi na ainihin wato a kuka awil da daga murya da kyalluwa walbuka da kuka wa darbin sadari da dukan kirji wal istighasati bihi da kuma neman agaji da shi bi ta hanyar maimaita ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein da aka tambaye shi fa ajaba sai i karba sai ya ce zalika wa man yu'addim lahi fa innaha min taqwal qulub kaji kai wannan yana daga cikin girmama sha'air ne na addini in kuma ka girmama shi to zuciyarka tana nuna akwai tsoron Allah ne sai ya ce wala raiba ko ko kwanto babu anna tilkal mawaqib lallai wa'annan wato taron almaukib shine asali wajen taruwar jama'a almawakib zan insa ne almuhzina wacce take bakanta rai wa tamsil da kuma yin dirama ga hakikal fadi'a almushjiya wannan musiba da ta zo kwatsan wacce take sa bakin ciki min a'zami sha'airil firqatil ja'fariyya yana daga cikin mafi girman firka ta ainihin wato ja'fariyya to kaga jafariya nan da suke kiran kansu ai mun faɗa musu mun ce suwa ne ne ake nufi da jafariyan nan suwa ne ne suwa ne ne kaga ai mun faɗa musu jafaru sadiq ɗin da suke jingina kansu zuwa gare shi ba jika ne na sirina abubakar ta ɓangaren uwa kamar yadda yake jika ne nawa na sayyidina ali ta bangaren ainihin wato uba dan yana faɗa da kansa yana cewa abubakar ya haife ni so bi. Eh? domin al'imamu jafaru sadiq ɗan muhammadu bakir ne muhammadu bakir ɗan aliyu zain al'abidi na aliyu zain al'abidi ɗan al'imamu hussein al'imamu hussein ɗan aliyu bin abi talib wannan ta ɓangaren wa uba kenan amma ta ɓangaren uwa ɗan ummu farwa ne eh ummu farwa yar wa alqasim alqasim dan wa dan muhammad haka nasabarsa take har zuwa ga sayyidina abubakar shi yasa ga da suka ga abin zai ba su matsala wasu kawai sai suka ce ai ƙarya ne ai ba a ma yi haka ba kuma ƙarya suke sun san cewa an yi haka domin jafar bin muhammad bin ali bin hussein bin ali bin abi talib mahaifiyarsa ita ce ummu farwa bintul qasim kaga ummu farwa yarwa ta alƙasim alƙasim bin muhammad shi kuma alƙasim ɗin na dan ɗan muhammad muhammad ɗin na ɗan abubakar kanat min sayyidatin nisa'i eh, kaga muhammad ɗan abubakar haka na safa ta kai har zuwa ga abubakar siddiqu amma kuma sai suka zo suna zagin sai na abubakar sai kuma suka ce su jikoki ne nawa na al'imamu jafaru sadin haka suke faɗa ta bakin kalarawa ya ce rabu da wayannan makaretan banza malam kaji rabu da wayannan makaretan banza kaji to haka suke yi a gani ba kuma yadda za a yi jika ya koyar da mabiyansa ya ce su dinga zagin kakai shi abu ne da ta bakin balarabi ya ce ma maƙul hankali ba zai ɗauki wannan ba ba zai taɓa yiwa ba abu ne da ba zai yiwu ba a hankalci ya zo ya koya mabiyan shi cewa su dinga zagin dinga zagin kakan shi ba zai yi wallahi ba zai taɓa yiwa ba wannan shine abin da ya faru a tarihi wannan ya zo cikin al'ayatul bayyana fi qam'il bid'i dalalat a shafi na biyar Muhammad Hussein Ali Kashiful Gita wannan malamin mu'asiri ne yana da littafi sunansa asul shi'a wa usuliha wa qala marji'uhum almi raza jawad at-tabrizi yace la ishkala babu iskali wala raiba babu kokonto wala khilafa babu sabani baina shi'atul imamiyya tsakanin yan shi'a imamiyya kaga yace babu sabani sai ce fi annal latma cewa wajen mari walissu sawa da sanya bakaken kaya min sha'air ahlul bait alaihi wassalam wannan yana daga cikin alamar addini ne a wajen ahlul bait kuma kana ci gaba kana karatu cikin littafansu sai sai kaga ana maganan cewa kuma ga shi a cikin littattafan su an ce kada a sa baƙaƙen kaya kayan fir'auna ne akwai baka taba ci ga karo da ruwayin ba eh saboda Allah to bara gaba ni kuma zan nuna maka ruwayin za a ci maka ai gashi an ci kada a sa baƙaƙen kaya wato sa baƙaƙen kaya kayan fir'auna ne haka za su ce maka kayan fir'auni ne haka za su ce maka kayan fir'auni ne wa min al-masadiq al-jaliya lil yana daga cikin abin da ke gasgata wannan wanda yake a fili wancan kalmar da muka faɗa muka ce ilan wa ilanil huzn da bayyana bakin ciki min al-nubbi na yana ga kana nuna kamar lokaci yayi annadbu shine asarul jarhi shine alamar ainihin wato ciwon da kaji kaga wa ilanul huzni min annadbi na alamar da suke ji na zafi abinda aka yi wa ahlul bait kamar yadda suke faɗa walwai da ihu da daga murya shine kalluwa da kuka to kaga wa min masadiƙi sai yake cewa Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub kama annaha min mazahiril jazbi kamar yadda yake bayyana ainihin wato raki allazi dallatin nususu wanda nassoshi suka yi nuni alkasira masu yawa ala rujuhanihi akan rinjayar da shi fi masa'ib ahlul bait wa ma atamihim a cikin musibar da ta shafi ahlul bait da kuma tarurrukan su wa man yuhawilu duk wanda yake kokarin tad'ifa hadhihi sha'air wannan alamar addini a gurin in shi'a ba gurin musulmi ba raunata shi awu taqalil ko i kankanta shi ya nuna ba komai bane min ahammiyatiha ya nuna ba shi da muhimmanci bana shababi shi'a tsakanin samarin shi'a to fa huwa min al fi haqqi ahli al to yana cikin masu laifi cikin haƙƙin ahlul baiti alaihi masalam wa min al-mas'ulina yawm qiyamati yana cikin wanda sai an tambaye shi gobe al-qiyama an maktarafahu min tadlilin nasa akan abin da ikan fata tara na batar da mutane an al a'imma akan zaluntan da aka yi ma a'imma haka yake faɗa to kaga ya faɗa ya ce wala riba wala shakka <coughs> wala khilafa baina shi'a to wannan magana da ya faɗa ƙarya yake malamu dan kana zuwa zaka samu akwai yan shi'a da sun yadda wannan abin da aka kawo addinin shi'a ma bid'a ne ita kanta bid'a ce wannan wannan sha'air din kaga wannan yazo cikin al-intisar a shafi na mujalladi na tara 246 shafi <coughs> al-mujallad at-tasi difa'an an marasim ashura wa qalasat karbala wa turbat al-husainiyya kaga wai saboda kariya akan marasim na hussainiya da kuma tsarkin da take da shi الفصل الرابع استهباب البكاء والنياحة على الإمام الحسين للآملي دار السيرة بيروس suka buga shi yasa kaga malam da ya tashi kawowa hatta daba'a da shekarar da aka buga littafin sai da ya kawo yace gashi wa qala al-Khomeini Khomeini yace al-muhim huwa al siyasi shine nisan nisantar abin da yake da alaka da siyasa li hadhihi al-ad'iyati ga wa'annan addu'o'in wa hadhihi ash-sha'air ga wa'annan sha'air din wannan ya yi shi ashura fi fikir alimam imam al-kumaini a shafi na arba'in da shida, alfasul rabi ashura hayyatu sannan malin yake cewa bal alu in sha da shi'iri kai sun sanya rera waka fi qatl husayn min asbab da kulun janna waƙe-waƙen nan da za ka ga suna yi da dukan ƙirai to sun sanya shi yana daga cikin sababin da zai sa a shiga aljanna shi yasa sai ga dan shi'a bai iya karatun qur'ani ba amma ya iya rera waka wallahi akwai wani program da aka yi alfarqu baina atfal sunnati wa atfal shi'a a tashar safa musamman malan kananan yaran nan na laraba wanda suke karatu a haramin makka da madina sai ga dan karamin yaro ya haddace qur'ani in aka sashi yana karatun qur'ani sai kai mamaki shi yasa da suka rasa yadda za su yi da ahlus sunna sai suka ce ai kawari ne dama annabi ya ce ya qara'un alquran la yajuzu tarakiyahu kai na kuma wasu yadda annabi ya ban a akan ƙura'ani yau ina nan aiku bari Allah ya kai mu ranar lahadi shi eh, a buga mana dan iyayenka in ji ƙala rayu Allah ya kai mu ranar lahadi yau dama ai ban gama ba za su sha mamaki ban gama raddin da na fara ba kan shi wancan barafida eh to me yake faɗa a ciki ga abin da yake faɗa cewa faftaro suka ƙirƙiri ƙarya a sadiq akan kan alimamu sadiq an ƙala cewa ya ce ko annahu ƙala wa hashahu cewa man an shada fil Shi shi'ran duk mutumin da rera waka akan al-imamu husayn sannan fa'abuka wahidan rera waƙar ta isa wani kuka domin baka ya kuka amma a baka ya sa wani kuka shi yasa Allah ya ce wa annahu huwa haka wa abaka Allah shi kadai zai saka dariya ya saka kuka duk wanda Allah ya ce sai yayi dariya sai yayi wanda kuma Allah ya ce sai yayi kuka wallahi bai isa ba wanda isa yana shi yayi kuka to falahul janna yana da aljanna ba in fa karera waka a munasaban al sai ne waka ka ta ja wani idin garusa kuka to kana da aljanna ومن أنشد في الحسين شئرا فبكى فله الجنة kaga ladabi in ka rera kai kuka aljanna in ka rera ka sa wani kuka aljanna wa man anshada fil husaini shi'ran fatabaka shi attabaka shine da'awar kukan ƙaryan ko da ba da gaske kake kukan ba Eh, <coughs> shi ne tabaka ɗin ka gani ka yi da awa kukan koda ba da gaske ka matsa ido kai kokari da tsiya sai ka fito da hawayen to kana da aljanna falahul janna to in ba addinin sha ba ina zaka samu wannan wannan sawabul a'mal a shafi na 112 hadisi na biyu sawabu man ansha da fil husayn salawatullahi alaihi shi'ran fa baka au abka au tabaka <laughs> ka gani ya yi kukan ya sa wani kukan ko da awar kukan ya ƙirƙiri kukan sannan da kamalin ziyara ta a shafi na ɗari da uku hadisi na biyu albabi na talatin da uku man ƙala fil Hussein shiran fa wa abaka wannan fa sai addinin shi a za ka samu wannan ba a addinin shi a za ka samu wannan so saboda haka dan Allah wa haɗin shi a ne zai ce an kawo bida a cikin addini in duniya da gaskiya kaga bai waye to za ka ji karatu na gaba waftaro suka kirkiri ta anna a'immatahum yamlikuna ad-damana li shi'atihim bi dukhulil janna sun mallaki amincewa daman ba annabi ya ce man yadman li ba man wa zai amince min ikiyaye tsakanin harshen sa da kaza da kaza na shi adman ni kuma na amince masa to su ma suna da daman amma kaga shi annabi daman ɗinsa aiki ki dora maka to za ka ji su aiki suka ɗora kamar dai da kaga ‘yan ƙwamma ‘yan ɗari ƙuna yi a ce kai wanda ya kalli wani ɗan aljanna ne eh, wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani to haka su ma karatun yanzu Allah ya sa mu dace za mu tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh